أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muka fara cikin littafin a taqsir fi tarbiyatil aulad wanda wannan insha Allah ne zama mu na uku a yau 26 litinin 26 ga watan jimada al-akhirah shekara na 1442 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda yake daidai da takwas ga watan fabrairu shekara na ɗaya miladiyar annabi isa ɗan maryama idan ya inganta wanda in ba a manta ba a karatunmu na baya mun ɗan taɓo kaɗan daga cikin gargaɗi da malam ya rubuto da allah maɗaukacin sarki ya yi ma wannan al'umma akan ainihin kula da tarbiyya da Allah madaukakin sarki ya dora nauyi akan su tarbiyyar ƴaƴa akwai asari na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantaccen hadisi da sahabi rawin hadisi yake cewa sau kaɗan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa zai hau munbari ya yi mana ba kullum in yayi kuɗuba sai ya ce mutu. la imana liman la amana tala ko kuma la dina liman la amana babu imani ko kuma ba shi da addini ba mai riko da addini ba ne mutumin da ba shi da rikon amana kunga inda yar mutum yana so ya zamo na gari da gaske to sai ya kokari wajen ganin ya ainihin ah, ah, a kokarta wajen ba ma yaran shi ingantacciyar tarbiyya da ta dace tarbiyya ta addini insha Allah za mu tashi a shafi na takwas kan gaba da malam ya ce min mazahir taqsiri wal khata'i fi al auladi yace daga cikin irin abubuwa da suka bayyana na gazawa da iyaye suka nuna da kuskure da iyaye suke tafkawa wajen ba ma 'ya'ya tarbiyya malami ke cewa bin rumi بالرغم من عظم مسؤولية تربية الأولاد yace duk da la'akari da girman nauyin ba ma yara tarbiyya idan aka ga girmansa da matsayinsa kamar yadda muka gani a karatunmu na baya sai to illa anna kaseeran minan nasi qad farraqa biha sai kuma ka da yawa daga mutane duk da haka suna wasa da ita wastahala bi amriha sun raina ma al'amarin ba su dauke ba ma 'ya'yansu tarbiyya a bakin komai ba walam yar'aha haqqa ri'ayatiha kuma ba su ainihin lura da shi kamar yadda ya kamata su lura da shi ba fa'aba'u auladahum sai suka a'a susutar da 'ya'yansu. wa ahmalu tarbiyatahum suka gaza wajen ba su cikakkiyar tarbiyya fala yas'aluna anhum sai kaga uba ko uwa ba sa ma tambayan wani hali yaro yake cikin wala yuwajjihunahum kuma haka ba sa ma zuwa su fuskance su wannan na daga cikin matsaltsalu da muke fama da shi so da dama sai kaga a saboda wato gazawa wajen ba da tarbiyya ko rashin sanin mahimmancin ba ma yaro tarbiyya sai kaga baba ya fita tun safe bai ga 'ya'yan ba bai gaisa da su ba sun fita sun je makaranta ba su je ba a'a sun yi karatu ba su yi ba a'a wani rayuwa suke ciki akwai mara lafiya a cikin su ko babu idan ya shigo gida kawai abu da zai nema daga gurin iyalin shine kawai ta kawo mara abinci ya ce kwanta ya yi barci wanda wannan kuma kuskure ne ya kamata duk lokacin da mahaifi ko mahaifiya aka fita aka bar yara ko yara suka je makaranta suka dawo yana da kyau a ajiye yaran a bincike al'amarinsu a kun je makaranta me ya faru a makaranta me aka koya muku me aka me faru a an yi kaza yara da su faɗa no amma ina ba za mu iya wannan ba sai sai dai mu kawai kowa ya rayuwarsa yaro bara a kiransa a tambaye sa ne wani hali yaro yake cikin wani lokaci yaro sai kwana da kwanaki bai ga baban shi ba bai ji muryar mahaifin shi ba to daga nan yaro zai ga in ya girma sai ya ga baban bai ji tausayin shi ba shi ma in ya girma zai zama ba baya tausayin uban sai ya tashi baya tausayin uban ba jin kai tsakanin ɗa da uba dan wannan afifa da ake samu kauna da ake samu da feelings da ake samu na tsakanin ɗa da iyaye sai ka ga yaro babu yaro zai tashi ba wanda ya sani sai mamar shi an kai matsayin da yanzu saboda yanda iyaye suka zama ba sa lura da al'amarin 'ya'yansu sai kaga yaro yana ya girma yana tunanin cewa baban shi bai taɓa mar komai ba baban ne yake biya mar kuɗin makaranta baban ne yake biya mar kuɗin magani baban ne yake ba shi abinci amma shi yaron zai tashi da wannan tunani da mentalitin cewa mahaifiyar shi ce take mar komai wani lokaci kuma sai ka ga uban shi ya ja yaran jiki ya yawa sai ya zamana yaran sun raina uwar sun kuma kullum suna ganin komai uba ne yake musu wanda daga cikin shawaran da ɗaya daga cikin manyan mu malam ahmad tijani yusuf buruntun ya bada wannan shawara yake cewa time to time lokaci zuwa lokaci kai uba sai ka ɗau wani abu ka ba ma uwar ta kira yaran ta ce musu gashi a matsayin ita ta ba su amma yanzu sai ka gani wani lokaci ma yaran sai su zo da uzurin su ma ba sa samun ma fuskan magana da iyaye baba bai taba zama ya yi hira da 'ya'yan shi ya ji mai damuwar su ba wanda wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne yana saka bariya yana kawo bridge ya kawo rift tsakanin iyaye da ƴaƴa sai a taso yaran ba sa jin tausayin iyayen saboda a tsammanin su iyayen ba su ji tausayin su lokacin suna kankana ba yana da kyau uba ya zauna da yaran shi uwa ta zauna da ƴaƴanta a ji meye matsaltsalun su a sanya suke rayuwa lokaci daga yanayin hiran yaro za su iyaye manya suna fahimtar ina yaro ya dosa idan na gyara ne amar gyara a wannan lokacin amma ina ba a zama layi wajihunahum ba a fuskantar da yara ta fuskan da ya dace a nutsar da su saboda sai an zauna da yaro za a san ga matsalarsa ga hanyar da ya ɗauko mara kyau sai kuma a ɗauki tafarkin gyara to amma ba ma wannan wa idza ra'aw minhum tamarrudan idan iyaye suka ga kangarewa daga gurin yaro aw inhirafan ko kuma suka ga yaro ya fara canzawa ya fara canza hali ya fara bin tafarkin da ba sa so to bada bada'u yatazammaruna wa yashkuna min zali daga lokacin da suka ga yaro ya fara a kangarewa ya fara bin hanyar da ba su so yaron ya bi Bada u sai su fara ya yatazammaruna sai ka gansu wato wato a tazammur suna zargi yani a a yani a suna zargin juna suna korafin juna suna zargin juna baba yana zargin uwar ce kula ba uwar ma tana zargin a a a uban ne bai yi nashi sauke nashi nauyin ba wa na min zalika kuma sai kaga suna korafi akan kangarewa ko canza hali da ɗabi'u da yaro yayi wa ma alimu annahum humus sababul awwali fi zalik fi zalika tamarrud wal inhiraf kama qila sai kaga su ba su ma san cewa annahum lalle su ne a sababul awwal sababi na farko fi zalika tamarrud na sanadna wato ainihin kangarewan wannan yaro ba wani hirafi da kuma canzawarsa kama ƙila kamar yadda wani mai magana yake cewa alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wato alqahu fil yammi ya jefa shi a cikin kogi maktufan a dabaibaye a daure wa qala lahu kuma sai ya ce mishi iyyaka iyyaka kaitonka kaitonka kar ka yarda an tabtalla bil ma'i ka jike da ruwa bayan kuma shi ya dau yaron ya jefa shi a cikin ruwan da kansa wannan karin magana ne wato baka nuna ma yaro ta farki na gari ba kuma kana son yaro ya zama na gari ba zai taɓa yiwuwa ba ko kuma ka ɗauko yaro ka jefa shi a cikin hali da ba shi ba ya kana yi ya koya ya fara yi kuma ka zo kana korafi cewa wai yaron nan ya zai haka shi ba zai yiwu shi ya yi ba kai kana yi ka zauna kana shan taba a gaban 'ya'yanka, ai kai ma kawai ka ce musu kuma kun girma ku sha taba ne kawai fi في auladi ya يأخذ suwaran Shatta, ya yace shi gazawa wajen ba ma yara tarbiyya yana zuwa ta siffa daban-daban wa mazahir adida da kuma yana bayyana haka ta hanyoyi daban-daban tatasabbabu fi shirafi lauladi wa tamarrudi wanda waɗannan abubuwa da za a ambato nan gaba su suke suna daga cikin ababa da suke zama dalili na juyawan yaro da kuma kangarewarsa min zalika ma yali daga cikin akwai abin da za a ambato na farko tanshi'atul auladi alal jabani wal khawfi wal hala'i wal faza'i wato a tada yaro yaro ya taso alal jubni akan wato yaro ya taso da tsoro da ragwantaka yaro ya taso rago Walhaufi da kuma tsoro da razana bayan ragwantaka ba shi da jarumta kuma ya taso da tsoro da firgice wal da kuma kwaɗayi da dogon buri ai alhirs wal da kuma firgici yaro kullum a firgice yake malam yace fa mimma yulahabu yulahazu ala uslubina fi tarbiyya ya ce daga cikin abubuwa da ake lura a gani a cikin salo da muke bi na yin tarbiyya shine za a ga iyaye suna da takwiful auladi suna tsoratar da 'ya'ya yabu kuna liyaskuto yayin da suka ga yaran suna kuka don a sa yara su yi shuru yaro ɗan shekara biyu shekara uku shekara hudu don ana so a sa ya yi shuru sai a tsoratar da shi a razanar da shi da wani abu don ana so ya yi shuru ya daina kuka fa nukhawifuhum bil gawli sai mu razanar da yaro da dodo wanda muna yi sai a ce mara ai dodo zai zo ya kama ka in baka yi shiru ba dodo zai zo ya kama ka yaro sai ya razana wal ba'ba'i da kuma sai ana nuna ma kamar wani alba'ala a wani halitta ne na cikin ruwa da yake kama ya sai a ce wai akwai halitta sai a haɗo tatsuniya sai a ce akwai ba'ba wani halitta ne a cikin ruwa yana fitowa yana kama yara masu kuka kamar mami wata sai a ce akwai wannan a dinga tsoratar da yaro da wannan yaro sai ya taso cikin tsoro da firgici kullum a razane yaro yake wanda kuma wannan kalla kaɗan ne za ka zo gida kaɗan ne za ka zo gida kaga iyaye ba sa ma yaro haka wal harami da barayi in baka yi shuru ba barayi da su zo su mana sata wal ifrit da da dodanni ana razanar da yaro da aljanu wa sautur rihi wa sautin rihi da kuma karan iska da an ji iska ya kada huta ya ce to ga dodon nan ya zo kama ka wa gairi zalik da wani abu koma bayan haka wanda wannan sai sa yaro ya taso a tsoro a tsorace a razani a firgice kuma sai ya zama na idan matsaloli sun taso ma yaro baya iya fuskantar matsalar sai dai ya gudu wanda wannan kuma matsala ne addinin musulunci addini ce da take son jarumai a ciki addinin nan da jarumai ake ba da ragwaye ba rago in abin faɗan gaskiya ya zo rago baya iya tashi ya faɗi gaskiya saboda raguntansa amma jarumi zai iya tashi ya faɗi gaskiya a lokacin da gaskiya ta dace a faɗe ta rago idan al'amari ya taso sai dai ya gudu jarumi kuma in al'amari ya taso sai dai ya tsaya a yi ta da shi rago ne za a cuce shi a dake shi a hana shi kuka jarumi kuma baza ba za a cuce shi ba ba zai yadda yana gani a tsakankan da shi ba wani mai magana yake cewa la nahmilu dhulla yake cewa la ahmilu dhulla li annani ra'aytu ihtimala dhulli sha'an al-baha'imi yace ba na ɗaukan kaskanci saboda dabbobi ne suke ɗaukan kaskanci kamar kare ka daki kare ya tafi an jima zai dawo a kaskance gin to musulmi kuma addini ne da baya son kaskanci addini ne na izza to kai kuma yaronka gaba ɗaya ka gama tsoratar da shi ya taso yana tsoro a akan samu iyaye da za su faɗa ma yaro ma wai in ka fita da a kama ka dodo zai kama ka yaro sai kai shekara sha takwas tara in ka ga ya fita tare da baban shi ne ko da mamar shi wani irin abu ne wannan yaro da ya kamata ma yana da matar shi shi ma yanzu yana zaune a gida amma ana mar ana razanar da shi an tsoratar da shi a firgice yake baya iya yin duk abin da ya dace ne wa asfa'u ma fi hada malam yace mafi munin abin da yake cikin yin haka an nukhawifahum bil ustazi shine mu tsoratar da yaro da malamin su a makaranta wuce kayi kaza ba ai zamu hada ka da malam wani au bil madrasati oh to shikenan tunda har kai abu kaza gobe zaka je makaranta awi tabibi ko kuma mu ce zamu kai ka gurin eh, amma allura ai zamu kai ka gun allura zamu kai ka gun likita ma allura zamu kai ka gun dokto ya maka allura fa yansha'ul waladu jabanan yaro sai ya taso rago ra'adidan arazani razane ya min zillihi yana tsoron inuwar sama wa ya khafu min ma ya khafu min ya khafu minhu kuma zaka ga yana jin tsoron abin ma ba abin tsoro bane wa shaddu ma yaghrasu al-khawf wal khawf wal jubn ce mafi tsananin abin da yake dasa tsoro da ragwantaka a cikin yaro an najza'a idza waqa'a 'ala al-ard shine murazana mu kirgita yayin da yaro ya fadi da yaro ya fadi a ƙasa sai uwa hankalinta ya tashi ko uba wasala dama min wajhi jini ya dan zubo ya dan farshe aka samu jini yana fita ta fuskan shi aw yade ko hannunsa ya ji ciwo aw rukbati ko gwiwarsa ta ji ciwo fa badalan min an nabtasimal an tabtasimal um maimakon ita uwa ta yi murmushi wa haddi, min raw'i waladiha ta kwantar ma yaron hankali wa tash'uruhu bi anna al ya yasir ta sa yaron ya ji cewa al'amarin ba wani abu babba ne, ba wani abu tashin hankali da da firgici bane tajiduha tahla'u wa tafza' sai ka ganta ta rikice ta razana wa talqimu wajaha tana dukan fuskanta wa tadribu sadraha tana dukan ƙirjinta tana kuka tana wayyo Allah na ya zan yi wa taqlubu najdata min ahli baiti tana dan Allah ku taimake ni tana neman a zo a mata ɗauki daga mutanen gida wa tuhawwilu musiba tana girmama masiban. fa yazdada alwalad buka'an shi kuma a lokacin yaron koda ciwon bai kai ya kawo ba sai ya kara kuka wa yata'awwadu alkhawfu min ru'yati dam sai kuma yaron ya zama yana tsoro idan ya ga jini aw shu'uru bil alam ko kuma in ya ji zafi yaro sai ya zama baya jure ganin jini baya jin zafi ba wai muna nufin uwa karta damu dan ɗanta ya ji ciwo ba wannan a ah, al'amari mai jibili Allah ya tayar da ya ɗabi'antar da uwa da san ‘ya'yanta duk da haka amma ɗansa ya zama rago akwai damuwa a ce yaro an yi hatsari ba zai iya ba ma mutane taimako ba kuma ya girma saurayi yaro ya girma ba zai iya taimakon mutum ya gan shi ba yaro ba abin da yake tsoro sama da ya ji ciwo yaro ba zai iya kare kansa ba ba zai iya kare kanwarsa ba ba zai iya kare matarsa ba yaushe zai iya kare nashi ƴaƴan in abu ya fuskanto na tashi hankali saboda ya zama rago kuma uwa ita ta zama sanadiyar raguntan wannan yaro so yana da kyau iyaye mu gyara wannan wani lokaci a idan mutum abu ya faru da shi sai ya ga na gefen shi sun razana sun girmama abin sai ya sake tsorata shi ma ya sa ko da mara lafiya ne a asibiti in ya ga hankalin kowa a tashe wa wa wa to wallahi yana ba zai samu kwanciyar hankalin da zai ɗauke shi ba to amma idan aka nuna mara cewa ma abin ma bai kai ya kawo ba ana kwantar mara da hankalin sha insha Allah za ka warke ai sai ya tashi amma idan yana kwance ba shi da lafiya yana zazzabi ko na abu juya wanda ya yi sai ya gama mamar shi ta fashi tana kuka ga baban ma a gefe ya haɗa kai da gwiwa to shi ma sai razan ya ce to wannan me yake damuna ne damuwan nan kuma sai sake zama wani ciwo wanda abu ne maaruf a tsakanin mu masu HIV da dama damuwa yake kashe su ba ciwon ba da an ce suna da HIV sun shiga damuwa kenan da tashin hankali saboda wannan ciwo da aka ce musu suna da shi cuta mai karya garkuwar jiki saboda haka mu yi kokari wajen gyara wannan abu na biyu da yake zama sanadiyar lalacewar tarbiyya تربيتهم على التهور وسلاقة اللسان والتطاول على الآخرين وتسمية ذلك شجاعة معلم تربية ترزيارة على التهور وتربيتهم آه، تربية ترزيارة على أكن التهور wato wajen wato yin zance wasalaqatul lisan da sakin harshe wasaqawlu ala al-akharin da kuma yin rashin kunya ma wasu wata sunan su zalika shuja'atan sai kuma a sama wannan suna wai jarumta wannan kuma kishiyan wancan sai a nuna ma yaro karfin hali ya zamo zuciyar ta bushe ba shi da tausayi yaro ya zama magananne in ya fara zaren zance in ya yi magana sai kamar dan shekara arba'in ne ya yi ashe shekaran shi shida wata ala alal akwari ga raini na mutane sai kuma ana cewa wai yi hakan jarumta ne ba zai zama rago ba ba za a rina shi ba wanda kuma ya kamata yaro ya taso yana ganin kiman duk wani na sama da shi musamman a dangi za ka ga gidan da suke da kuɗi da su nuna ma 'ya'yansu cewa 'yan uwansu da ba su da kuɗi ba komai ba ne yaran sai su raina su gurin magana suna musu magana kamar ba da manyan su suke magana ba sa'annunsu a wa'ancan gidajen ba za su na mu'amala da su ba sai dai ma su mai da su kamar 'yan aikinsu ko wani abu a wannan makamancin haka wanda wannan kuma wallahi dabbanci ne da rashin sanin ya kamata duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka a yau gobe Allah in ya ga dama zai iya karɓe duka wannan rainan nan ba wanda yake ƙasa da kai kuma gobe Allah maɗaukakin sarki zai iya ɗaura shi a kan taka kujera Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ƙur'aninsa mai a cikin ƙur'aninsa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah madaukakin sarki shi yasa ku kuka zamo huwa ja'alakum khala'ifa al ard Allah madaukakin sarki shi yasa kuka zamo mamaya a bayan ƙasa idan na farko sun wuce sai ku ku zo wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ya daga wasu ku tashin ku akan sashi wajen daraja wani mai kuɗi wani talaka wani mai ilimi wani almajiri wani babba wani ƙarami liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya liyabluwakum fi ma atakum saboda Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku akan abin da ya ba ku duk abin da Allah madaukakin sarki yayi maka na ni'ima Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan wannan ni'imar inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka sari'ul iqabi Me saurin hukuba ne kuwa innahu laghafurur rahim kuma lalle lalle ubangijinka mai yawan gafara ne ta can suratu suratu zukhruf Allah maɗaukakin sarki yake cewa ahum ya ahum na rahmat rabbik shin kafirai su suke raba rahamar ubangiji lokacin da suke cewa ah me yasa ba a saukar da qur'ani ma wani mutum a bahis ba ko abin nan laula unzila hadha alquran laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suna nufin me yasa ba a saukar da alqur'ani ma wani ba wani mai girma mai daraja ba ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba eh, suna so a saukar ko a makka a saukar ma wani babba a can ko a fa'is a saukar ma wani babba to sai Allah ya ce ahum ya ismuna rahmatar rabbi shin su suke raba rahamar ubangijinka yalwar ubangijinka arziki su suke bada arziki mulki iko ilimi mutane ne suke rabawa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce mu muka kasa ba kowa kasonsa na rayuwa a duniya warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka daga wasu ya zama suna da daraja sama da wasu liyattakhidha ba'dahum daban sikhriya saboda wasu su su riki wasu a matsayin masu aiki wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma fa duk da haka rahmar Allah madaukakin sarki ya fi duk abin da mutum ya tara na dukiya haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul zukhruf aya na talatin da biyu, ayan da muka karanta na baya kuma yana cikin suratul an'am aya na ɗari da da sittin biyar na ga aya na ƙarshe kenan a cikin wannan sura to idan har Allah maɗaukacin sarki yana faɗin haka to ai ya kamata mu gane ya kamata mu gane dan kafi mutum arziki bai nuna cewa kafi shi komai ba al-mizanu indana at-taqwa sifatu at-tafabuli bainana abu da yake nuna fifiko a tsakanin tsakaninmu shine ya zama tsoron Allah kuma abu ne da ba a ganewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace rubba ash'aka aghdab madfu'un min al-abwab law aqsama 'ala Allah la barra. so tari ka ga mutum gashin shi a cicture bai yi kumba kayan shi da datti in yabo kofan gidanka zaka ce kai bar nan ka kore shi amma saboda matsayi da daraja da yake da shi a gun Allah in zai ce Allah na rantse za ka yi abu kaza Allah zai aikata saboda matsayi da daraja da yake da shi a gun mahaliccinsa kai kuma amman ka raina su ka sa iyayenka sun ƴaƴanka sun raina mutane don ba su da ba su da kuɗi gidan da suke da ilimi ka sa ƴaƴan gidan sun raina mutane saboda su mutane iyayen ba su da irin ilimin gidansu wanda kuma yau Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya juya abin Table kanton na ƙasa ya dawo sama na sama ya dawo ƙasa wa ma zalika ala Allah bi aziz gashi nan muna gani a social media in uwa za ta zauna ta ɗauki bidiyon yaro ko uba ya ɗau bidiyon yaro yaro yana zaren zance yana maganganu da bai dace a ji yaro at that age yana yi ba yaro mai ƙaramin shekaru yana maganganun masu shekara 60 40 50 yaro mai shekara bakwai yarinya mai shekara bakwai takwas yara da ka ga wa da kani kani yana ma wa rashin kunya iyaye suna ganin sun yi shiru ko ma amma ba babban ma rashin gaskiya a gaban karamin don a ƙara sa raini a tsakaninsu shi yasa za a taso in uwa ba ta son juna yaya ba ya son kani shi ba ya son yaya kowa yana jin haushin kowa wa hada khalalun fi tarbiya mala yace wannan gidi ne a tarbiya matsala ne a cikin tarbiya wa huwa naqibul awwali wanda kuma ya zamo kishiyan abin da muka faɗa na farko ne dazu wal haqqu ma huwa fil wasat wanda kuma wannan yana tsakiya ne saboda haka a dole mu kiyaye dole mu gyara dole mu gyara dole mu gyara yara kamar yadda muka sha faɗa yara amana ne idan mutum ya ci amana kuma wallahi amanar Allah za ta ci shi idan mutum ya ci amana lalle amanar Allah za ta ci shi wannan muna magana ne ba dan komai ba in nuridu illa al-islaha mastaqat muna kokari ne mu samu gyara gurgurdon abin da ya samu saboda muna ganin yadda rayuwa take kasancewa muna ganin yadda rayuwa take kasancewa yau ya zama na a a sai dai mu ce wai ka aiki mutum ne baka aiki halin shi ba akwai uwa labarin uwa da ta ba mai ɗanta tarbiyya kuma tarbiyyar nan ya amfanar da yaron har ya zamo sanadiyyar gyaruwan wasu al'umma yaron ya tashi mahaifin shi baya raye amma mahaifin ya bar ma yaron dukiya uwar sai ta taskance na yaron ana ta juyawa ita kuma nata da shi ake rayuwa yaro da ya girma ya kai wani shekaru sai ya zo ya samu uwar ya ce mama ina so zan fita koyan karatu sai ta ce dama abin da nake jira wata ranka zo ka ce min da ka fita neman ilimi to ga kuɗi ta ɗauki kuɗi jakan kuɗi ta bashi a a a sisi na gwalagwale sisin gwal ne zalla a cikin jakan ta ɗauka ta dan kamar ta ce gashi ka tafi ka je neman ilimi amma ina son min wani alkawari na abu daya kamin alkawarin daga fitanka har ka dawo ba za ka yi ƙarya ba yaro ya maƙuwarsa alkawarin ba zai yi ƙarya ba saboda bai taɓa ganin uwar tana ƙarya ba yaro da ya fita a hanyar shi na tafiya neman karatu sai suka haɗu da ɓarayi da aka fara caji shi wannan kan a buɗe kaya wannan jakan a buɗe takardu sai suka ce wannan yaron na matsi a ci ne mu kyale shi a cikin babban sun ya ce markai me a hannunka me a wancan ba kuɗi a tare da kai ya ce ina da kuɗi saboda ya alƙawarin ba zai karya ba babu kuɗi tare da kai ya ce akwai kuɗi ina kuɗin yake shi nan a wannan jakan aka buɗe tabbas kuɗi ne a ciki sai aka kwace da aka kwace wannan kuɗi aka sake shi ya tafi har ya yi nisa babban ya ce kai mu bi yaron nan mu je mu ji me ya faru ya san kwace kuɗin zamu yi maimakon ya mana ƙarya mu bar shi yayi tafiyan sa ya faɗi gaskiya dole mu je mu tare shi mu ji me yasa yaron nan yin haka suka iso gare shi yayin da suka rufe shi babban ya tambaye shi mun tambaye ka ina kuɗi duk da ka san za ka kwace ka nuna mana ka ce ga kuɗi nan kuma muka kwace me yasa ka yi haka yaron ya ce musu ai da zan bar gida na ma uwata mahaifiyata alkawarin cewa har in dawo ba zan ba zan yi ƙarya ba to kuma daga fitowa da ku muka fara haɗuwa kuma sai in fara ƙarya a kanku ai na warware alkawarin da yake tsakanina da mahaifiyata kenan lalle ba zan iya warware alkawarin da yake tsakanina da mahaifiyata ba a lokacin wannan abin sai ya sa zama sanadiyar faɗakuwar babban barayin a lokacin sai yace musu to mu kuma fa yake ce ma ɗan uwansa barayi mu fa alƙawari muka ɗaukan ma Allah na zamu bauta mishi wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin yace to mu fa mu ma Allah alƙawarin zamu bi shi amma kuma muka zo muka fara saba ma Allah ta hanyar sata da tare hanya saboda haka daga yau dai ni na bari na tuba kuma zan bi yaron nan ne nima in je ni koyan karatu daga ƙarshe sanadiyan shiriwan dukkanin barayin nan suka zo kuma suka zama malumma suka amfanar da al'umma kuma kowanne su sai da ya yi mutuwa mutuwa na shahada a filin daga wajen ɗaukaka kalimar Allah kun ga tarbiyya da uwa ta bashi nagari sai ya zamo sanadiyyar shi yiwan wasu ma ba shi kan shi ba fata Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu mun da mun tsallake alkawarin mu na minti talatin Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana daidai da muka faɗa Allah samu yi ta rage a cikin lada mu duka kuskure kuma ko tuntuɓin harshe ubangiji Allah ya gafarta mana daidai gaban nan zance subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu